السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا رانا تتصف لوتا وتبطي الآخر hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1441 daga Makka zuwa Madina yau takwas domin an ga wata lokacin da wata ya fi 29 saboda ka kwana wata yana tafiya daidai kamar yadda aka samu kuma muna ba da shawara yana da kyau rika bibiyan kwanakin wata farko sai yana da kyau musan cewa najeriya tana dogara ne da gani na iya da ruwa ana fita ma'ana a duba wata a ganci ko ba a ganci ba idan an gan shi wata ya ƙare in ba a gan shi ba a cika kamar yadda suna ta tsara muna ma Allah godiya akan wannan kuma wannan kokarin sarkin musulmi ne da sauran yan uwa waɗanda suka tsaya tsayin daga akan haka kuma sakamakon haka Najeriya tana ɗaya da ƙasashe a duniya waɗanda aka dogaro da ganin mutum har wasu ƙasashen ma suna bin mu ne wai mu mugun da ƙasa ba an sha cewa ana bin Saudiya amma ba haka ba ne mutum bai sayar da abu yake sai ya ɗauka haka idan muka bibiyi wannan kwanan wata ɗin insha Allah ta'ala zai nuna mana a gaba idan ya kare za ku gani an gan shi koko ba gan shi idan ka taba ga wata ba haka da an cika wannan ya ce kwana tara kuma an gaisa za ta sanarwa daga mai martaba sun sun mutu su saudiya ta ɗoyi ne suke ta ɗoyi ne shi kalanda suke tsara idan suka tafi a kalandar ba sa wa Allahun masu wasu ɗan watanni kamar guda biyu zuwa uku da suke yin gani na ne watan al-muharram al-hajji da kuma watan hajji shi ba koyaushe su ba shi ba wani lokaci suna ba akwai amma cika watannin gaba daya wanda waɗannan to kalandar suke tsara kuma in ma kana so ka gane haka ga wata hanya guda daya yanzu ka ga saudiya da najeriya shi ka daidai miki duka shi ka daidai ba bambanci su a wancan lokacin sun ga wata wancan watan da yake na kafar a lokacin ko kuma sai muka ci shi zama sana da aka zo karshen rabiyar awwal din nan sai muka gani a tare to abin da nake so ka lura ne, in dai kana da takwimi na saudiya akwai su ana ana ya kasu ya su a cikin social media ni kaina ina da group da nake turawa kullum ka bu wannan kwanan watan namu da suke tafiya a kai yanzu mana tafiya ne ina tabbatar maka idan mu muka saba ta hanyar ko mun gani ko mun gani ba su ba su taba canza ba da sun sa ɗayan na tana da ɗaya kuma ka jijiye shi na wasu za ka gani wannan dai mun ɗan sauka ne ba shi da abin da muke so mai magana ba kan mu Allah ya sa mu dace duka duka wannan na daidai daga cikin abubuwa da suka shafi cikin kulluwar da ta gabata mun yi magana akan shuncin sabo illolin da saba ma Allah ke janyowa da muka gana daga cikin abin da ke da muhimmanci wannan kuduba ta yi mu tattauna a kan hanyoyin da za a kauce wa sabon Allah hanyoyi idan aka bi su insha Allah ta'ala Allah madaukin sarki zai dace da mu wajen ganin cewa ba mu kada cikin cikin Allah ba bayan godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da yabo a gare shi yabo wanda ya dace shi da kuma jinjina ga mazubikin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suke bi bayan da da cikin fukawa ba tana cewa bayan haka ya koyan wa musulmi ku sani cewa duk mutumin da yake so ya kusa a ran duniya da kuma gobe kiyama ya zama dole ya yi kanta da kansa da hanyoyin halaka da zunci hanya ta shirya ga daga cikin manya-manyan ababe da suke taimakawa kan wannan na farko shi ne muraƙabar illahi haya umu. muraƙabar Allah da jin kunyar Allah ina ne muraƙaba shi ne kare kanin cewa duk abin da ke yi Allah yana kallon ka abin ka aikata wannan abin ganin Allah ya riga ka ya riga kaukuwa a kan ka kafin ka abin da za ka aikata kamar gida ne yanzu a sanya CCTV kamara kaga da ka za ta ganta wannan shine muraƙaba ne a ce ana muraƙaba ana bibiyar a kan ina ya je me yake yi kamar yadda hukumar DSS ko kuma SSS ke yi idan za su binciki wani mai laifin kani za iya bin mutum na sati ɗaya sati biyu har wata ɗaya ma da kayan da yake sawa da abincin da yake ci wannan ɗan adam ne yake wannan dan ana so a cimma wata manufa da ake so a samu a kansa shin mai laifin ne ko ba mai laifin ba ne wannan kuma Allah ne ke kallon ka cewa zaman ka inda kake a zaune Allah yana kallon ka kafin ka aikata abin da za ka aikata kafin ka furta abin da za ka furta kafin kuma ka yi tunanin ba abin da za ka yi tunani duka Allah yana kallon ka ya sani sannan ka zama kana jin kunyar Allah kunya ta Allah sosai domin wannan yana daga cikin al'amura da yawa da mutane ba sa fahimta idan ka kaskantar da mutum kana ganin ba kowa bane shi za ka iya aikata komai a gaban shi amma idan kana jin nauyinsa kana ganin yana da kima yana da daraja ba za ka iya komai a gabansa don Allah subhanahu wa ta'ala jin cewa yana muraqaba a wajen ayyuka na ayyukan zuciya wannan shine bawa ya dawama a ainihin wato ilimi na cewa duk abin da yake yi Allah yana ta naira gani sannan yana da yaƙini kan cewa Allah yana kallon sa a yi abin da yake aikatawa na zahirinsa da matsalinsa idan bawa yana halarta wannan a zuciyarsa cewa Allah yana ganin sa kuma babu abin da yake koyuwa a gare shi shi Allah da to hakan zai ganar masa da cikakken tsara ta Allah da tsoron Allah din da saban saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala da kunya domin yana gani yana kusa da Allah a lokacin da zan yi kaza sai ga Allah fa yana kusa da ni yana kan nuna zan ji kiyaye ganin ilawa kuma Allah ya ja kunu ya faɗi magana mai kaushi ga waɗanda suke saba masa yana mai tsoratar da su inda yake ce musu alam ya alam bi Allah ba ya ra inda za ka yi sabo ba ta ganin Allah yana kallon ka alam ya'lam bi anna Allah yara sanda zaka yi ƙarya alam ya'lam bi anna Allah yara sanda zai yi zina alam ya'lam bi anna Allah yara sanda zai yi sata ko ya dagawa ko ya hasada ko ya majirci ko wani nau'in sabo da zaka yi alam ya'lam bi anna Allah yara aka ganin Allah yana kallon ka akwai wani matashi wanda yake aiki gidan khalifa Ja'far al-Mansur a wancan lokaci al'amarin ta ya tara malamai sun kawo labarin cikin littattafai yaro ne kani wanda yake karantar da yaran gidan khalifa qur'ani ko hadda ko wani mai kama da irin nesa nan ya zo malami ya ji gida an ba shi wurin kwana a gidan sarki ya karantar da yaran sarki kuma wata yarinya ku yanga tana cewa tana komawa mai yar aiki ce a gidan sarki yaro ne saurayi yana ci yana sha yana da sha'awa yana kallon wannan yarinya tana kallon shi sai ta zo ta gaya mata ba ina ganin wala ba ba fa abin da ke faruwa tsakanina da shi kuma ina tsammanin su wata su cikin hubbi ke na su jimau ya hubbi wa shahawa ana so na ya shiga zuciyarsa sai ka ya ce miki to ya ce mata ji yana so ya jaraba yaran. wannan jarabawan in ni ne in kai ne Allah kare sanya zamu ya ce mata idhabi Wata wa وتزيني وتأطري وأريد نفس الشارع جيك تقول لي كتاب أريد حيدك وليش yana zaune a ɗakin ta kawai sai sallama da da kwalliya malam na ta hankali Ya ce ya maso yi na ina kallon irin yadda idanunsa ke wani isawa wajen kallo na duk lokacin da nake wuce wanda na fahimci alamar so na ya tuka zuciya kamar yadda ni ma zan shiga ta zuciya gana a gaban ka sai aikata abin da shi yi a kake tsammani idan mata son mu ne da yanzu wannan yaro ya shiru ya sun fiyar da kansa kasa wannan ya daga kai sama yana tamsa wasu maganganu ya so abin da ya fito a bakin zai ce alam ya alam bi anna Allah yara sun da ya karanta ce bai sani ba Allah yana kallon sa ya ce mata kusurwa aka ta dawo cikin jin sanyin gwiwa a bisa tunanin cewa wani abu zai iya faruwa amma kar kuma ta khalifa jaraba shi dama ta je ta gaya masa duk abin da ya faru khalifa ya kira shi ce wani gani ne ka sana wa sana wa kalatin kabarto kaza da kaza ya zo mana a kanka kuma na jaraba ka ya ce wani jahta ta istima amma sai ce wa hadihi jariyati ahabuka iyyaha kamar ta akina kai ga wannan siyangar ta wace na baka ita har abada kai abin da kake so halak malak bi rako yace na kalima ba zan taba ba ce na kan kana baini wa bain Allah ahdun la aqul tsakanina da Allah akwai alƙawarin da zama warware shi na roki Allah ne ta zama rabona a aljanna ba a nan duniya shine abin da ba shi mamaki khalifa yaron ne ya ƙara ɗaukako a zuciya duk inda ya zauna sai ba da labarin ba ka kai ma duk sanda za ka sama ma Allah saban nan suna da yawa a sai an kirga su ba an ce guda uku ko hudu ko kaza a kai ta kan saban wallahi duk sanda ka zo aikata aiki in zabo ne ka sani wa ka tana alam ya'lam bi Allah yara sannan ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin da Imam Ahmad ya rawaito Allah ya kara masa rahama wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya manzon Allah auti ai mun wasiya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad yace an tattaqi ina maka ka rika jin kunyar Allah jin kunyar Allah annabi yakan ba wasu fatawa amsa gwargwadon yadda su ba mamaki annabi ya kalle yanayin zaki da mutum mara kunya ko aikata wasu abubuwa na laifi yace to ka rika jin kunyar Allah subhanahu wataala yace kama ta sahi min rajul salih min qawmi kamar da kike jin kunyar wani mutumin kirki daga cikin jama'a na tabbatar da akwai mai sabo a cikin anguwa wanda idan aka ce ga mai anguwa gudu a daidai ji kunya karbe anguwa ya gashi ko sarki ko limami ko malami ko wani alhaji ya kuya anguwa wanda ana jin ta ko surukinsa shi yana jin kunya kar a gashi irin wannan kunyar da kake ji kada wani ya ganka mutum mai kima a ka. ko kai kana tsammanin kana da sauran kima da mutunci a wurinsa kare ganka wata ka jin kunyar Allah haka wata ka saba ma Allah ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa duk mutumin da ya ji kunyar Allah yayin da zai saba ma Allah ɗin ya fara saban Allah to Allah shi ma zai ji kunyar yi masa azaba a lokacin da ya hada shi duk mutumin da bai ji kunyar Allah ba to haƙiƙa Allah ba zai ji kunyar yi masa azaba ba jin kunyar cewa in bar sabo Allah yana kallo na wannan wani matsayi ne mai girma wanda Allah ke da ta shi ga cikin bayan ko wanda ya zama idan bawa ya zama yana jin kunya ubangijin sa Allah wa jalla to hakika ya samu dukkan alkhairi abu na biyu yan uwa masu albarka da ke canjawa wajen mutum ya yi da suka ban Allah shine mujahadatul nafs dage kai fada kai ya ji zuciyarka domin an sani zuciya ta yadda kake ba ta daga gashi, kada ka biye mata zuciya na sha'awa tana so wani malami yana cewa inda a ce kila ta halatta da mu ne kan gaba wajen tashewa aka da kiɗa sai akan ce wai kila ba dai a ce ba da ba sai dai a ce haramun wannan misali ne nake ba da sai kaga ai hatta zuciyar malamai yana son abu amma me yasa ba ta yi saboda sun san addini ya hana to haka zinan nan fa su ma suna da sha'awa amma suna bani ne don saboda ne saboda Allah ya hana sakan nan ba tana da daɗi ka ɗauki abin da ba naka ba za ka ji daɗi Idan sa mutum yake bari saboda ya san Allah ya hana ka ga duk tana so amma kake bari ka dace ma zuciya ka kakka mata ka samu abin da take so mai tare tana umarni da mummunan aiki shi dan adam idan ya mutar da'a ya maransa biyayya to haƙiƙa zai halaka amma idan ya yi mujahada ya yi ja da zuciyar tasa ya ɗaure ta da linzami na tsoron Allah to hakika ya tsira ya rabauta Allah madaukin sarki yana cewa wallazi na jahadu fina na hadiyan lahum subula lalle waɗanda suka dage da cikin mu hakika za mu shirye da su ta barkin mu in ka dage ka dage zaka ce wallahi ina tayi amma kana dage da sabo ka rika tuban ka rika istighfar ka rika addu'a ka kana dagiya wata ranka fada wata ka sake dawowa domin wato abin ya taɓa tambayin manzan salama ya ce a irin wannan abin da mutum yake za ka yi zunubi ka tuba ka sake koma ka sake tuba annabi yace bashi shi fatawa yace ya rasulullah ɗayan mu na yin zunubi annabi yace za a rubuta maka zunubin da kai yace sai mutum ya tuba ya yi istighfari yace za a kankare masa zunubi yace sai mutum ya sake yi kuma yace sai a sake rubutawa sai mutum ya sake tuba ya sake tuba sai annabi yace za a sake ya kai maka mugira ibn shuwa mamaki yake yi wato abi dare yana mamaki sai shi Allah baya fushi ne kullun a saba masa a ture ya kai yaushe Allah zai kama mutum sai abi ya samu wani babban laifi daga cikin mariyar laifukan shi ga aukar da mutum cikin wuta sai ya gaya ma annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko da mutum ya yi zina ya yi kata annabi ya ce wa in zana wa in saraka ko ka yi zina ka yi kata in ji kasu ba za a yi kai ya ce wa in zana wa in saraka ya ce wa in zana wa in saraka uku kafin ma ya fada sai annabi ya ce rukma an fi Abin zarri ko Abin zarri ya ko ya so sai Allah ya yaji in kayi zunubi ka tuba Allah zai yafi ba saboda ka dage maranka Allah wa yakin sarki yake wallahi da zahadu fi lana hadiyan sulana mujahada malamai suka ce shi sabr ala ta'al yin hakuri akan ayyukan ta ya hakuri ka dage Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato mujahada ta ainihin wato wato mujahid wanda za a ce wai yana yawan sai jihadi shi wanda yayi jihadin zuciyarsa wajen yi ma Allah da'a dani kamar yadda wata rana ibn munkadir ya ce sai da nayi mujahada da zuciya ta shekara arba'in akan tema Allah da ni ma sannan ta mulka a shekara arba'in zuciyarsa ba ta nan shakar aikin ba jaraba wannan ta gani sannan annabi ya mai hijira ko shine wanda ya hijira kawar cewa sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi yana cikin musulmai ma Muhammad abu da abu guje neman ilimi neman ilimi yana taimakawa wajen nisantar sabon Allah ibn rajab al-hanbali Allah ya ji kansa da rahama yana cewa ilimi mai amfani shine wanda ya sa bawa ya san ubangijinsa ya kuma nuna masa ubangijin har ya san shi ya kuma ya tashi ya saba da ubangijin mara yakan ji in ba yana wajen da Allah ke so ba baya jin daɗi ya kuma ji kunyar ka zuwa ka kusa da ubangijinsa ya bauta ma ubangijin nasa kamar yana ganin sa sannan saboda shi ilimi yana da tasiri mai girma da ma abokinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarce ni da mu rika roƙon ubangijin mu Allah ya ba mu ilimi ba amfani kun gane wannan ko ya kuma gadan mana da hanya wata take madaidaiciya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara cikin dantaccen hadisin da ibnu maja ya kawo cikin lissafin sa annabi ce sallallahu ilman nafi'a roki Allah ilimi mai amfani wa ta'awwazu billahi min ilmin la ku nemi sanin Allah daga ilimin da ba shi da amfani abu na hudu abu guje mu dawo maka alama da salih dagewa akan ayyukan musulmi ayyuka na kwarai wato kowama ana yi aka ce a daɗe ana yi sai gaskiya kada ka yi ɗan kaɗan ka fasa yau ka fara sallah a sahun gaba an jima kuma sai a fara ganin ka ba ka zuwa masallaci yau ka fara zuwa majalis na ilimi Ya daina ganin ka fara zuwa a rage ganin ka a fati a wuraren sabon Allah kana so ka dage ne karka ce sai ka yi da yawa in sati sati ne daga nan ma wannan sati sati kar ka ce ka ɗibo da kaɗan kaɗan kaɗan mai amfani ya fi mai yawa wanda ba shi da amfani Allah madaukakin sarki yana cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda suke imani akan kalmar shahada a rayuwarsu ta nan duniya haka ma a ranar lahira kata da yake cewa amma a nan duniya Allah zai tabbatar da su ne akan alkhairi da kuma aikin kwarai a kuma a akan aikin kwarai din ko da aikin ɗan kaɗan ne wanda yin wannan a akan aikin kwarai ko mun kankanta sa na daga cikin shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ana insha Allah ya ƙara masa yadda tana cewa wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan zai yi aiki yana dawwama ne akan aiki yana tabbatar da asarahu ko asbatahu a wai dan aiki ya a saboda ko da kankanta sai kan tsaya ya ba abin lokacin sa yi shi yadda ya dace har ma na Aisha ta ce idan annabi ya bacci cikin kai bai samu daman yin lafiya ba to saboda rashin lafiya ko saboda tafiya ko wani dalili na daban to yakan yi sallah raka a goma sha biyu a cikin yini domin rama waɗansu sallolin da suka wuce masa haka ake so ba wai ka taro da yawa sai ka kasa shi kana so kai kiyamun dare sai ka ce zan fara kullum sun ke raka raka'a hamsin za ka iya in kai a hamsin nan gobe da wuya ka iya yi daga yin kanan takwas ko ƙasa ma da haka ko hudu ko biyu ne ma da mata muna fahimta kai a biyu ka kwanta Gobe ba kai raja abu ga kwanta wata ga wata rana abu iya ya shiga cikin za ka iya karawa zubaida matar haruna rashid tun daga iraq na taho ta zo maka ta zo ta samu ana wahala lokacin aikin nan shi ta sa aka yi bohol ai da aka yi har yanzu yana nan a jidda ana ce masa ainihin zubaida ana tayar da alhazai ruwa a ga aikin ladan da ta mutu ta aka yi mafarki wasu mafarki ya ganta cikin ni'ima Allah ya masa rahama ya tambaye ta a cikin mafarki dai Allah ya rage ta ce Allah ya gafarta min ya kala aljanna sai da wannan bohon da kika yi saboda babban aiki da yi domin annabi ya ce na daga cikin mafi alkhairin aiki shayar da mutane ruwa wanda Allah ke so sai ina wani irin bohon ba da bohon bane ta ga babban aiki da amma Allah ba shi ya kallafa ta ce wallahi da rasa biyu da take kullum ga hukun da shi. raka a biyu take ta dama ta yi mu dawa ma akan raka a biyu har ta bar rayuwarta da su Allah ya gafarta mata kila kana wucewa kullum kana ba da sadakar naira goma ga wani fakiri kada ka raina naira goma nan wallahi kila ita ce kofar shi ka aljanna kila naira biyar kake bayarwa a cikin asusun masallaci kila kaza kake kila kaza kake kada ka yi wa rike abin da kake ma damar na alkhairi ne Allah madaukin sarki ya mana jagora bayan godiya ga Allah subhanahu wataala hudu ba ta biyu kana cewa na biyar daga ciki shine addu'a ayi addu'a ka daji akan addu'a domin ita addu'a tana sa mutum ya kai ga manufar abin da a gaba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ma yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa afafa wa ghina kaga wannan addu'a ne Yadda cewa shine annabi amma kaga yana addu'a yakan kuma yi addu'a wani lokaci ma ce Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik min ta'atika ma tuballighana bihi al-jannah duk annabi yana irin waɗannan addu'o'i wannan hadisi yana cikin tsoron Allah shi ne idan tsoron Allah ya tabbata a zuciyan bawa sai ya zama so cewa gabobin jikin bawa ba sa bukatun aikata ba saboda tsoro ya riga shi da cikin wannan zuciya duk mutumin da ya zama so ya daura dukkunansa ko gabobinsa da ainihin masu barin sabon Allah to wannan yana daga cikin shugabannin masu tsoron Allah kuma Allah yana kiyaye bawan mumini yana kuma zama shi Allah ɗin ya zama katanga tsakaninka da sako shi wannan ba wannan Allah ya kan raba tsakaninka bai da Allah ya ce wa alamu anna Allah bai da mar'i wa qalbi abu na shida shi shine wato alhazar min su'ul khatim tsoron mummunan mutuwa haka ba ta suna tsoron mummunan mutuwa hausa sukan ce ba farkon ba karshen ya ga mutumin kirki a cikin ayyuka na alkhairi amma wallahi tsoron da ake kada mutum ya zo ya mutu ba akan daidai ba wannan ya fi zama tashin hankali akan zuciyar da hankali da mai tunani karka ce a kai mutumin kirki karka ce kai ne limamu a ungoku karka ce kai ne ladani karka ce kai ne mai haddar alkurani a wuri kaza ko ɗaliban ka kaza yaya karshen ka za ta zama wannan shi ya kamata ci ka jin tsoron kuma na sala ya ce ɗayan ku zai yi aiki ɗan aljanna amma sai ya rage tsakanin sa da ita ɗan kaɗan zira'i kaɗan ne sai aikata aiki na muta shi ke nan sai mutu da wannan aiki ya shiga to magabata suna tsoron mummunan mutuwa haka ibn al-qayyim an ya kawo bayani akan waɗanda suke mummunan mutuwa sai yake cewa irin waɗannan hikayoyi na waɗanda suke mummunan mutuwa suna da yawa ya ce jin mutumin da ya zama ya shagalta ya shagalta kansa da yi ma Allah ɗa'a a lokacin rayuwarsa da ambatan Allah da sanya Allah a kowane lokaci na tsarin da yake ciki zai zama cewa hakan zai same shi a san da ya fi bukatar hakalin mana zai samu allah a lokacin da zo marar dukiya ya fi bukatar allah na mafi zai ba shi dama ya yi zikirin allah zai ba shi dama ya karatun qur'ani ne zai ba shi dama ya kalmar shahada allah zai zo kusa ke domin abin da ka saba da shi a lokacin da kake da rai da lafiya kuma mutumin da zama ya san da kansa a wajen saban allah da gudun allah din to hakika lokacin da ya zo zai mutu abu ne wanda yake mai wahalar da su samu Allah su harkan ya kare na kalmar shahada ba zai iya ba sai zagi ko kuma sai waka da ya saba dama saurare kamar yadda wasu ka zo mutuwa wannan ba yana da cikin abin da ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin sa al-jawab wa dawa littafin al-jawab al-kafi liman sa'ala an al-dawa al-shafi an ce mutum ya karɓi kalmar shahada yana cewa ku kira mun wanda ku kawo mun kofin giya kawai da wannan ya ci ba. shi kuma wani yana waka yana rubba sa'ilatin yawman wa qasai ba kaina ko ila hammamin hijabi mace ce ta zo tana neman hammamin hijabi irin public bathroom da ake a cikin anguwa mabukata ya shige ya wanka wani ya tsari wani ya kama ruwan da duk abin da mutum zai yi ana yin shi na al'umma ne da haka sai je gidansa na dab da wannan gurin wanka sai ya fenti iri ɗaya da na wurin wankan dan mace ta zo ba ta sani ba sai ya nuna gidansa shi mazinaci ne idan kin shiga sai ya bi ke kulle kofa ya lalata da musamman in yayi sa'a cewa ke ma dama lalatacciya ne wata ta zo bakuwa tana neman amma mu mijabi sai nuna mata gidan shi kan inda ya kamata ya nuna mata wurin da ya kamata shi ya biya bukata sai ta ga ya bi ta sai ta fahimci abin da yake bukata kaga babu yadda za ta yi ta kuma da kanta sai da wayo sai da Allah to ai yanzu wannan harka ba a yanzu an bara bijima kaga na gaji ko da ka yi wanka a huta mutum abinci eh to ya kamata ka samu abin da za mu tunta yace gaskiyan ki ne kawai sai ya idan da ya bar kofa abu da kawai sai ta ko da ya dawo ba ta ta da kaunarta ya zuciya sai na san yayi lalata da ita shi ne yake bi fararo fararo yana waka yana cewa ya rubba sa'ilatin yawman wa qad ta'ibat sa'ilat tariqu ila amma min jannah a lokacin da ya zo mutuwa ana ce masa kun la ilaha illallah wannan abun yake fada ya rubba ka'ilatin yawmal wa qad ta'ibat ayna sayyidu ila hammam min jan sai ya je gaban Allah da abin da ya mutu yana yi annabi ya ce innamal a'malu bil khawati Allah ya samu cika da imani abu na kan karshe shi da tafakkur fil ma'al tunani akan makoma ni da kai ba musamman kuma mun bugo miki aljanna ne ko ko wutar babu wani mutum wannan tunanin kadai ya kamata ya ya isa ya tada hankalinmu yayin yin wato samu zama cikin taitayin mu san cewa duniyar nan wurin shuka ne don amfanin lahira tunani da ainihin wato fuskanta zuwa ga ubangiji su zuwa ta'ala da za mu yi kai ɗaya da ɗaya kamar yadda muka zo haka da tunawa da kabari duhun da ke cikinsa. da tunawa da alkiyama da musibu da bala'in da ke cikin wannan alƙiyama ne da tunawa da sirani da kaifin da sirani yake da shi da santsi da yake da shi da mizani nauyinsa ko kuma sauƙinsa da yadda za a watsa takardu ranar tashin alkiyama wani ya karɓa da hannun dama wani ya karɓa da hannun hagu ainihin makomar ƙarshe ɗin kamar yadda na faɗa ko dai aljanna ne ko ko wuce ina ne za ka je duka sanin wannan yana sa mutum ya daina yin sabo da ainihin wato ga Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa Allah mu da ce sarki yana cewa ya yi wani insani ala zarraka bi rabbil karim ya kai dan adam me yasa kake ruki ne ga wani ubangiji kada hakurin Allah ya ruki ka kana sabo Allah bai kama ka dauka cewa a Allah ya manta da kai to kada wannan ya ruki ka domin Allah zai maka istidraji inda Allah zai tafiye ka baka da yadda zaka kauce a wani wuri Allah ta'ala ya ce fala taghurrannakum alhayatud ya wala na kuma al-ghurur kada rayuwar duniya ta rufe ku ya ku bayin Allah kada wani mai ruhi da dole ya rufe ku akan barin ma Allah da Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama yana cewa ka zama daga cikin ƴaƴan lahira kada ka zama daga cikin ƴaƴan duniya domin shi da yana bin uwarsa ne yana koyi da bin uwarsa aka yi al-Qayyim ya faɗa mai hikima yana cewa idan an talamtar halbi bi zatin min at-tuqa yau abtarta min ko man qad tazawwada idan baka yi guzurin tsoron Allah ba zuwa ranar tashin alkiyama din nan sai kuma ga waɗanda su tsinyo guzuri a wannan rana yace nadimka ala Allah ta kuna ta mithlihi da kai nadama akai baka zama kamar wani ba da shi yayi guzurin aikin alkhairi yace wa annaka lam tarfad bima kana asada kai ba baka shirya ma abin da shi ya shirya ma ba dole za ka yi dama. Allah ya tsare Umar ibn Abdul Aziz Allah ya jikansa da rahama malamai suke cewa hawa idansa baya bushewa da hawaye na wani baiti da yake ji eh baitin yake cewa baitin yana cewa wala khaira fi aishin ri'in lam yakul lahu min Allah fi daril qarari nasib wallahi babu alkhairi a rayuwar mutumin da ba shi da rabo a lahira rayuwar duniyar nan babu alkhairi a ce mutum ya rayu in dai ba shi da wani rabo na lahira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala abu na karshe takwas shi ne mari mafi samara da tafi mafiya sanin amfanin barin sabon idan ka bar sabo menene amfanin da zai same ka idan ka san wannan to hakika zai taimaka maka wajen barin sabo waɗannan abubuwa kuma su ne da izinin Allah idan Allah ta'ala ya sa mana rayu za su zama mu biyu kuduban mu a duba da zuwa idan Allah ta'ala ya kai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 ولزم طريق الهداية والصلاة ومن أعظم ما يعين على ذلك أولا مراقبة الله والحياء منه إن مراقبة الله من أجل الأعمال القلوب وهي دوام علم الأب وتيقنه بإلى الله على ظاهره وباطنه فإذا استحضر الأب فإذا استحضر الأبد أن الله يراقبه وأنه لا يخفى عليه شيء أورثه ذلك كمال مراقبة الله عز وجل والخوف منه للبول عن معصيته والحياء من قربه ونظره وقد وفق الله من أساه زاجرا له بقوله ولم يعلم بأن الله يرى وفي الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني قال أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك رواه أحمد قال ابن القيم من استحيا من الله عند معصيته استعي الله من عقوبته يوم يلقاه ومن لم يستعي من معصيته لم يستعي الله من عقوبته الحياء من لا الله سبحانه وتعالى منزلة جليلة يوفق الله لها من شاء من عباده وإذا استحل عبد من ربه عز وجل فقد استكمل الخير ثانيا مجاهدة النفس إن, إن المرء إذا أطاع نفسه في كل ما تهواه هلك فإن جاهدها وألزمها بلجام التقوى نجا قال الله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب رواه أحمد حريصا طلب العلم قال ابن رجب رحمه الله العلم النافع هو ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وأبده كما كأنه يراه ولما للعلم من من أثر عظيم على صاحبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بسؤال ربها العلم النافع الذي يقودها إلى طريق الهدى وينجيها من طريق الضرر من طريق الردى قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله علما نافعا وتعوذوا بالله من إنك لا ينفع رواه ابن ماجه رابعا عباد الله المداومة على الاعمال الصالحة قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال تعالى أما في الدنيا يثبتهم بالخير والعمل الصالح والمداومة على العمل الصالح ولو كان قليلا والمداومة على عمل الصالح ولو كان قليلا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة رواه البخاري بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم نفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد عباد الله خامسا الدعاء وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه الترمذي ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك رواه الترمذي فالخشية إذا استمكنت إذا إذا استمكنت إذا تمكنت القلب أحجمت الأعضاء أحجبت الأعضاء على ارتكاب المعاصي ومن كان مقيد الجوارح عن محارم الله فهو رأس الخائفين والله يحفظ عبده المؤمن ويحول بينه وبين المعصية كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ثالثا الحذر من من سوء الخاتمة قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال بعض المصرحين ممن لم يوفق ممن لم يوفق لحسن الخاتمة وحكايات في هذا كثير فمن كان مشغولا بالله بذكره وصحبته في حال في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله عز وجل ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحبته فيتغير عليه استعماله فيتأثر عليه استعماله في الله فيتأثر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند موته ما لم تدركه عناية ربه سابعا التفكر في المآل إذا تفكر الأرض في حال الدنيا وأنها مزرعة للآخرة وتفكر في القدوم على ربه وحيدا فريدا وتفكر في القبر وظلمته والقيامة وأهوالها والقيامة وأهوالها والصراط وحجته والميزان وثقه والميزان ثقله وخفته وتغاير الصهب والمنصرف إلى الجنة أو إلى النار لم يت لم يقتر بحلم الله لم يقتر بحلم الله عليه وهو مقيم على معصيته فقد يأخذه على غرة قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم وقال تعالى فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرن لكم بالله الغرور قال ابن القيم كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم تقصد لما كان أرسلا وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يدق دمعه من هذا البيت ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب امنا المعرفة معرفة ثمرات ترك المعصية وهي كثيرة جدا وهو موضوع خطبتنا في الجمعة القادمة إن شاء الله ثم اعلموا إيمان الله ان الله امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محمد التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق به كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأيده البلادة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى